happy that judiciary have done what they're known for, that is justice. Rivers and um, and Taraba. Shugaban kungiyar gwamnonin APC din Mr. Rochas Okorocha ya ce muna farin ciki da halayen bangaren shari'a da ta nuna game da batun jihohin Rivers da Akwa Ibom da kuma jihar Taraba domin shine abin da jama'a suke sa ran gani. Bugu da ƙari ya ce batun zaɓen da za a gudanar a jihohin Kogi da Bayelsa an samar da 'yan takara na gari wanda za su cire kitse a wuta a lokacin zaben shugaban kungiyar gwamnonin ya ce sun amince da kuma jinjina ma shugaban najeriya and commended the President of the Federal Republic of Nigeria for his fight and continuous fight against. Shugaban kungiyar gwamnonin ya ce sun amince da kuma jinjina ma shugaban Najeriya a fafutukan da yake yi na shawo kan matsalar tsaro. mai masaukin baki gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya yi tsokaci ne dangane da halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin a farfado da shi kafin a sake dawowa ga walwala a ƙasarmu ta najeriya dole ne sai an ƙara shiga wani ɗan matsanancin hali kuma alama duka tana nunawa mun karɓi rahoton wasu masana bisa farfado da tattalin arzikin jihohin da ke karkashin jam'iyyar apc wanda nima yau a jawabi na da na yi abinda na yi tsokaci a kai kenan kuma na jawo hankalin 'yan uwana gwamnoni akan bukatar da ke da akwai na dawowa cikin gida mu duba hanyoyin da za a yi mu inganta kudaden shiga na cikin gida misali a jihar bauchi tun kafin a rantsar da ni na tura ɗaya daga cikin mataimakana ya tafi jihar lagos ya je zauna da hukumomin karɓar haraji na jihar lagos suka yi ni suka nuna mar da fimafimai suka kuma ba shi takardu da ma waɗansu daga ciki a na'urorin na'ura mai kwakwalwa ya dawo mana da su na sake tura shi jihar kano wayanda su ne jihohin da suka yi fice wajen tara kudin shiga a najeriya nan gwamnoni goma ne suka halarci wajen taron a yayin da sauran suka aiko da mataimakansu abdulhab muhammad mura amurka daga dajin shakatawa na yankari a jihar bauchi